السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة هدو قوت الربيع الآخر هجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kisan na casa'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bin badawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu siya a inda za mu tashi gaban da malin ya ce arkanus sau rukunan azumi idan aka ce rukuni shine abin da in babu shi to ba wannan abu ta waɗannan rukunai da za mu zo mu fara jinsu daga yanzu duk mutumin da ya rasa ɗaya daga cikinsu to azumin da yake babu shi na farko malin ya ce anniyatu ninya ninya wajen azumi rukuni ne musamman azumin da yake na farilla ne kuma ninyan nan ana kwana da ƙudurinta sannan azumi ya inganta kenan duk wacce za ta yi azumi tun daga daren da yake na yau ma'ana gobe za ta yi azumi daren an jima to za ta ƙudurci aniya da ninyin yin azumin ta kwana da shi idan kika je kika kwanta bacci ba a ga wata ba kuma ba ki tashi farkawa ba sai da safe kin gaba ki da azumi ba rukuni an shiga matsala kuma ba ki cewa to zan kwanta amma na yi ninyan idan an ga wata to zan yi azumi in ba gani ba kuma shi kenan na kun wannan kan tafi kenan masomin asara ba a haka kuna fahimta a duk lokacin da ya zama dare ne wanda ake tsarin ganin jinjirin wata to ɗayan abu uku ya kamata ki na farko ko dai ki zauna zaman gadon wata har a sanar da shi saboda mahimmancin ibadar har ki tabbatar da an ga wata ki kulla niyya ki kwana da ita ko kuma ki samu mai tashin ki wanda zai shelanta maki cewa an da ki kin kenan shi zai maki gadi a madadin ki kenan kin haka ya halatta ko kuma yanzu cin da yanayi ya kawo mana waya to sai ke setin alam ɗinki wanda shi wannan ƙaran wayan hannu za ta tayar da ki sai ki duba sai ki gan an ga wata shi kenan mun gano wannan amma in ba haka ba kika sake kika kwana ba da niyan azumi ba kuma azumin na farilla ne to wannan yinin an bi ki bashi cikin rama shi amma idan azumin nafila ne to azumin nafila ba ta bukatan kwana da niyya inda dalili zai sa a yanzu misali a ce yau ba juma'a ba ne kuma ba asabar ba ne misali a ce lahadi ne zuwa laraba ko zuwa alhamis ko kuma kin yi azumi jiya alhamis yau juma'a sai ya zama har zuwa yanzu baki ci komi ba kuma baki sha komi ba ko kin nema kin rasa ko wani abu ya shagaltar da ke sai ke ga ah, abin da ya rage ma zuwa magariba ai auyin ba yawa to kina da dama ki ce in ne idan sa'imun kin dauki azumi kuma azumin nafila ne yayi da azumin farilla na ramadan da azumin ramuwa to su dole sai an kwana da niyya an fahimci wannan da kyau tuninyan kamar yadda muka ji rukuni ne daga cikin rukunan azumi da kaulihi ta'ala mala ce saboda faɗin allah madaukin sarki a aya ta biyar cikin sautul bayyana wa ma umiru illa liya abudullaha na Lahudi. allah madaukin sarki ce ba wani umarnin fada aka yi musu illa kaɗai su bauta ma Allah suna masu tsarkake Allah cikin bautan wannan tsarki abin da ke cikin zuciya ne shi ne Allah maɗaukin sarki baya kallon aiki kafin ya kalli aiki ninya yake kallo idan wannan aikin ninyan don Allah ne to Allah maɗaukin sarki sai karba yi biya dukkan aiki in babu ikhlasi Allah maɗaukin sarki ba zai karba ba kuma mai aikin ma ya shiga uku saboda ya tara wani da Allah a cikin aikin Allah madaukin sarki ya kare mu daga shirka wali kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa innamal a'malu binniyat kun ga ayyuka to suna tafiya ne da ninyoyinsu duk aikin da ya zama ninyan ba na Allah ba ne ba inda aikin zai ji za a bar ma mai aikin abin shi ya zama mai fitina da bala'i kuma ya dakon shi zuwa lahira ya shiga musiba ban gano wannan Allah bai karba ba sannan kuma sai kin faɗi ma Allah wa ya sa ki kika yi wannan aikin da kika yi ba din shi ba kin jin da matsala yake kuma sai ce wa inna mali kulli mri'in manawa kun ga kowane mutum zai ci moriyan aikin da ya yi ne gwargwadon irin ninyan shi duk ibadan da kika yi me ninyan da ke cikin zuciyanki a kanta to gwargwadon irin moriyan da zaki ci na wannan ibadan ke in kika yi aiki don allah to allah zai karba to amma ita niyyar meye karfinta me ingancinta cece nagartan ita niyyar kun gane to gwargwadon irin alherin da zaki samu a lahira da kuma tukwicin da za a baki a duniya ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya ce maki mu ma'ala ce, wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin babu makawa sai ninya ta zan an kullata an kudurce ta kafin sallan alfijir na kowane dare amma idan ya zama kin san adadin azumin da ki yi a daren farko sai kika kudurce niyyan adadin waɗannan azumai ta wannan niyan ta yi ma'ala ya ce le hadisi hafsata qalat saboda hadisin da na hafsa ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man lam yajma'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu duk mutumin da bai kudurce ninyan azumin shi ba kafin alfijir wannan bai da azumi kaulan wahidan ba azumi to da Allah jama'a ba za mu ce mu kama ƴan uwanmu da ke ƙauye ba hmm? don Allah ku je ku ga yadda suke ibada da yawan su fa sai garin Allah ya waye ne an ce an ga wata shikenan ko sai gaba da aji ba ruwan su ban fahimta wata da cijiwa akan turo mahotonta na bidiyo an sa ta ta karanta fatiha ga talauci ga tsufa ga jahilci yan uwansu suna nan mai yiwa a birni madadin su ɗibi malamai su kai su karantar da su ko kuma ƙila su sun yi karatun su je su zauna su karantar da danginsu ga Allah yana cewa wa an zar ashiyar ta akarabe iri-iri sun ƙi amma idan aka ce za a yi aure za ka sun fara ɗiban kuɗi za a je ne za a biki za a kai gudunmawa wannan asara har ina in suna ne an dinga fitina siyan sai kaza sai an yi kaza duk a gama wannan biki-bikin duniya na banza an koma lahira ba ta bautan Allah ba ki gaya mai yadda za a tsira za ki so a ce iyayenki ne ke irin waɗannan ƙauyuka ba san addini ba su mutu haka su je wuta amma allah allah kike in zaki je ganin gida ki ɗan samu ɗan kayan masurufi a je masu da su a ba su su inganta duniya lahira ko ta watsa da ke tsara. waɗannan abubuwan ba daidai ba ne kamata ya allah ila ku hudu ko ku biyar aka auro ku daga wancan ƙauyen ko kuma kakanninku ne a ƙauyen ya kamata ku zauna ku yi mitin a samu wata zakakurar malama ko wani zakakurin malami wanda zai iya sadaukarwa ku saman mai da yanayin da duk wata za ku rika bashi albashi duk yanda za ku yi ku samu ku yi ku samu ku haskaka danginku kuma ku kai haske a garinku amma jahilci ya yi yawa a ƙauye ko ba gaya maki ba ƙur'ani ya faɗa ya ce al'arabu a shaddu kufuran wani faƙa me ke haifar da kafirci jahilci da gidadanci da kuma girman kai kuma waɗannan abubuwan da suke haifar da shi kuma suke haifar da munafinci to me yasa kafirci da munafinci yake samun wurin zama a ƙauye jama'a kun san jahilci ba abin da ke haifarwa domin shi haifar masu da haka yau da za a ce za su yi noma su samu malamin da ya kamata ya zo ya zauna ya karantar da su su biya shi da ya fi amma ba za su yi ba don ba san mahimmancin abin ba shi sa ɗaya daga cikin masu salon zance na ƙasar hausa ba gobiri sun lutu ya ce ƙauye ragga ƙauye kaza ya ce ƙauye babu rangwamen addini ya ce ƙauye da guda-guda suka salla ce ƙauye ba a sallan jami'i mun gane kuma shi ma ba ƙauyen ne ba amma kuma abin da ya faɗi ƙarya ne gaskiya ne ci ƙauye ba da tsallin jami garin Allah yana wayewa da liman da mamu duka za ta bugo na, an dawo kowa zai zo ya babbuga abin da zai babbuga shi kenan na taɓa zuwa wani ƙauye ɗaura aure ka ɓata mana lokaci aka zo sallan azahar muka ce a yi sallah mana suka ce isu eh, wasa sallah sai sun yi aure matasa ne barka-barka za su Allah dariya ma suka kama mana wani yanzu ku kuna sallah muka ce muna yi har su liman ya ce masu sun yi aure ne sallah ta waje bakunsu gani na ce a'a garin kaka ai nan ne suka yi man wani karatun da tun da na zo duniya ban taba jin shi ba sai ranar suka ce da sallah da wankan janaba da sun yi aure suke yi kamar lokacin ne za a wanke amarya kuma za a wanke ango amarya ba ta wankan haila sai lokacin da za a mata aure haka duk wannan musiba har ina kuma ƙauyen nan ba fa nesa yake da garin zariya ba amma malamai da ustadai suna cikin gari sai rikici suke yi a kan mukami da kan kudi jama'a wannan musiba har ina Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine duk mutumin da bai kwana da ninyan azumi ba to wannan azumi ya fi karfin shi ba na shi bane wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al nasai su suka ruwaito shi to kun ji rukuni na farko ko kuma kun san dadin kauye kuna zuwa za a yi wa'azi din matan za su zo ba duka musamman aka yi wani tsari tsarin da za a je masu ba an yi wa'azi za a ɗan raba masu sabulu ko a ɗan raba masu omon wanki ko a ɗan raba masu magi ko a raba masu ɗan wasu abubuwan da wasu kara sun karya ba ina gaya muku in aka yi yau sati mai zuwa da za a dawo a yi ƙauyukan da ke makota ma duk taruwa na sau ɗan wannan abin da za a baya. amma mutanenmu saboda san abun duniya da rowa ba za su yi wannan don su shirye da al'umman ba kuma ba za su iya ba da lokacinsu don su amfanar ba wannan fitinan tana ƙara girma allah maɗaukin sarki ya kiyaye da irin wannan yanayi ne kiristoci da 'yan shi'a suka shiga ƙauyukanmu ƙiri-ƙiri kiga 'yan uwanki yaranku ɗaya ƙila ma kuna dangantakan jini an saka sa addinin shi'a suna zagin aminan manzan allah ko kuma ma ku ga wasu sun zama kiristoci suna zagin allah da kanshi me yasa sakacinmu ba abin da ke tunaninmu shine ba samu kuɗi mu yi sabon ɗinki samu kuɗi a gyara kicin a gyara ɗaki samu kuɗi a cikin kwalam da makulashi a menene dan uwanku na can cikin jahilci da in sun mutu a haka Allah madaukin sarki ne kaɗai zai kawo masu agajin gaugawa na gafara in kuma kina da halin da za ki iya taimaka musu su shiri ba ke ba to kina cikin matsala ke da kanki Allah ya kyauta rukuni na biyu daga cikin rukunan azumi mala ya ce al'insaku anil muftarat min tsalo ilfajiri ila gurubi shams kamewa daga duk abin da zai iya bata azumin nan shi sa mala ce muftarat na ci ne ko na sha na kallo ko na magana na tunani ko na aiki ko menene inda yana daga cikin muftarat dole mutum ya kame na wannan zangon tun daga ɓullowan alfijir har ya zuwa ga faɗuwar rana ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ce fal'ana ba shi rohunna a da shari'a ta hana mutum ya kusanci iyalin shi ko da rana ko da daddare idan an ga watan ramadan har zuwa lokacin da za a ce an ga watan sallah to daga baya sai Allah madaukakin sarki ya sassauta dokar yace to fal'ana a yanzu ba shi ruhunna mai gida zai iya mu'amalan aure da matan shi a cikin dare wabtagu ma kataballahu lakum ku je ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya halattar muku fakulu washrabu Allah ce kwa iya ku ci kuna sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare adan hatta in mutum ya sake bayan an sha ruwa bai ci abinci ba bacci ya dauke shi to sai gobe bayan shan ruwa kuma daga bayan da aka sassauta wannan doka aka ce kwa iya ku ta ci tsawon dare har zuwa kullowan alfijar shi yake nufi da alkhaitul abyad min alkhaitil aswadi min alfajir Allah ya ce sun ma'atin musu ya ma'ilallai tun daga alfijar za ku cika azumin ku har zuwa dare me yake ce ma al-lailu shine faduwar rana rana na fadi to an shiga dare shi dare ɓangare-ɓangare yake da shi akwai ɓangare na almuru akwai ɓangare na farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare haka yake da ɓangarori wani aya ita ce ta da da tamanin 188 a cikin suratul bakara sai sa ana cewa rana ta faɗi to shi ke nan azumin mai azumi ya kare saɓanin yadda 'yan shi'a su ba sa buɗe baki har sai dare ya cika ana ta can bayan isha'i suke yi mai dalilin su wai sun dan su saba ma yadda ahadu suna annabi ya ce masu surka yin bude baki su kuma lalatattun mutane ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye za su yaudare ki ai Allah ce sun ma'atin musu ya ma laili sai sai ai magariba ba dare ba wa ya ce muku magariba ba dare ba ne rana na faɗi an shiga dare kaman <coughs> alfijir ne yake to sallan asuba ba sallan dare ne sallan yaushe ne sallan yini ne sallolin da ake da daddare salloli biyu ne wace da wace magariba da isha'i idan sallan asuba alfijir na ketowa alfijir hasken rana ne yana ketowa ta lokacin sallaye kuma garin allah ya waye kuna ganiya amma asuba tana zuwa da sauran me da sauran dare kamar yadda magariba take zuwa da sauran sauran haske ta ba sauran rana sai dai sauran haske inda sauran rana to ai magariba ba ta yi bakin Allah ya ce mai mu to to sai malai ce wallazi يفطر به الصائم <coughs> ستة أشياء abubuwan da suke ɓata azumi mai azumi abubuwa ne guda shida suna ku su da kyau ababe ne guda shida da suke lalata azumi mai azumi awwalan na farko da na biyu shine al'aklu wa shurbu amdan cin abinci da shan abin sha da gangar kun ci ka'idan idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangar da azumi to azumin shi ya ɓaci to mafhumul mukhalafan in ya zama ba da gangar ba ne to azumi bai baci ba kan bayanta mahala ya ce fa'in akala au shariba nasiyan idan mutum ya ci abinci da azumi da rana da mantuwa alaƙa za a alaihi wannan mutum babu ramako a kan shi wala kafara kuma babu kafara a kan shi dalili akan haka عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول من نسي وهو صائم duk wanda ya manta yana azumi fa'akala au shariba sai ya ci abinci ko ya sha abin sha falyutin masaumahu wannan mutum ya cika azumin shi fa inna ma a wa saƙahu domin Allah maɗaukin sarki ne ya ciyar da shi kuma Allah maɗaukin sarki ne ya shayar da shi wani hadisi ingantacce ne al'imam muslim da ibn maja su ne suka ruwaito shi amma wannan lafazi lafazin al'imam muslim ne <clears throat> imam al-bukhari ma ya fitar da nau'in wannan hadisin <clears throat> abu na uku da ke ɓata azumi shine alƙai wa amdan amai da gangar fa in galaba o idan amai ya rinjayi mutum falaka ba a alaihi to babu ramuwa a kan shi wala fara. amma idan ya zama da gangar mutum ya ƙaƙaro aman ya yi da azumin ramadan ko azumin nafila to azumin mai azumi ya lalace kunga gano wannan da ke ku dalili a kan haka an abi horarata annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala abu horara ya ce annabi ya ce man zara a hulƙai'u duwanda azumi duwanda amai ya kwace mashi salaisu alaihi ƙaba'un wannan babu ramuwa a kan shi wa manista ƙahu wanda kuma ƙaƙaro aman ya yi amdan da gangar ƙabi to lalle ya sake wannan azumin ya saka sai ya rama shi bayan sallah ana azumin nashi ya kare <clears throat> ya tsokana Allah da gangar wani hadisi al'imamu tirmidhi da abu dauda da ibn maja su suka ruwaito shi na hudu da na biyar daga cin abubuwan da ke lalata azumi alhaibu wanne fas haila da kuma jinin biki walau fi lahazatil akhira minan naha ko da a sakon din karshe ne sakon daya ya rage rana ta fadi sai al'adun ke dugo dis wannan azumin ginin ya lalace wata tana jin al'ada ya zo mata sai ta fin sai kamar ba ta ji ba to Allah ya ji ai <laughs> sai an kira sallah zai ce la ka ga yanzu al'ada na yau ya zo yanzu kin yau da rukanki kin yau da rukanki an gani gara kirama azumin yanzu a duniya kina da yanda za kirama da ki bari ki kira ramawa ki je lahira sanda babu ramako sai dai gururi na mala'iku ki za ki lissafa kin irin waɗannan san zuciya a baya eh ki lissafo su gyaro su in ba ka ba duka na jiranki don wannan kira bata mu kanki lokaci kiyama sai an ji mawaki yana cewa mutuwa za mu bar aikin ganganci wallahi don mutumin da yake wasa da ibadin shi to alama ne wannan daga cin alamun bai da rabo a lahira alama ne daga cin alamun baki da rabo shine alamatu shiqa wal khizlan wa basira baki da dubara baki da wayo baki da basira sannan kuma kin shiga uku saboda ke taɓaɓɓiya ce kake saki dan kawai rama azumin yini ɗaya ko yini biyu ya sa mu kanki damuwa ko azumin kwana goma sha biyar ne to su ne shi Allah maɗaukin sarki da ya ƙaddara maki haka ya fi sani da sanin shi abin yake faruwa inda Allah ya so da yanda ku mata kuke al'ada sai ya kaddara maza su masu rikayen al'ada an gane to amma sai Allah maɗaukin sarki sai bai yi haka ba to akwai hikiman da ya sa ya haka ma kawai sau da shiriri ta ki jefa kanki a cikin matsala to shi yasa mala ya ce walau fil lahazatil akhirati min an-nahar wal ijma' wal ijma' ulama alayhi yace wannan duk malaman musulunci sun hada kan haka cewa al'ada na bata azumi haka jinin biki kuma yake ce mu jinin biki shine abin da al'ada aka tabbatar da mace in ta shiga irin wannan yanayi da wannan hali to za a ce wance ta shiga cikin mai al'amarin haihuwa amma farkon naƙuda da za a iya kallanta ma likita ya ce ke je kiwa ki ma fara naƙuda ba amma duk wani abu na haihuwa ya riga ya tabbata to wannan ba haihuwa bane azumin ta nana amma daga sanda ta shiga abin da za a ce ta fada naƙuda gadan-gadan daga nan sai haihuwa to duk abin da ke zubo mata a nan ya daukan hukuncin jinin al'ada ne ko da ku jinin ne ya fara zuwa to duk azuminta a lokacin ya lalace mata na yi Allah ya ce mu abu na shida daga cikin abubuwan da ke lalata azumi shine aljima'u yin jima'i da rana wata jibu bihil kafaratul mazkura fi hazal hadis duk wacce ko duk wanda ya jima'i da rana a watan azumi azumin wannan yinin da ya lalace kuma kafara ya hau kan su su duka ana sai sun yi azumi 61 mun gane idan ya zama mijin ne ya tarsasa mata kuma abin da yake ce ma tarsasa ba umarni ba don so da dama ita kanta ta biye mashi ta yanda kawai cewa a zuwa kwanta ta ce to to 61 ta ma za ta yi amma tarsasawa da ƙarfi ake nufi bayan da ta iya tunan ne azuminta na wannan yini ya karye za ta rama ɗaya shi kuma zai sittin da ɗaya ku wannan malai ce an abi hurairata radiyallahu an hukala daga abu hurera allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce yana daga cikin ɗabi'an da zai kama mace ita ma ta yi azumin kafara 61 in ya zama ita ta jawo abin da zai haifar da saduwan sai lokacin da ya buƙaci saduwan da ramadan sai kuma ta ce ba ta yadda ba sai nuna mata ƙarfi ya lalata mata azuminta dukkaninsu azumin 61 za su yi sau da ita ne ta buɗe hanyar da ya haifar da wancan fitina bayan da za ta tsira abu huraira ya ce ma na hana julusun inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wata rana muna zaune a wurin annabi izja a huwar rajulun can sai ga wani mutum ya zo ma annabi faƙala ya rasulallah mutumin da ya zo sai ce ya manzan Allah halaktu ya ce shi fa ya halaka ƙala sai annabi ya ce wa malaka kai me ya same ka kake cewa ka hallaka kala sai mutumin ya ce wa qatu alamraati wa ana sa'imun ce, ai ya afka wa matan shi ne ya sadu da ita kuma yana azumi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce hal ta jidon rakabatan ha kana da wuya ma'ana baiwa ko bawon da za ka yanta madadin azumin da zai hau kanka ko ko madadin wannan azumi da ka lalata kun ga annabi bai maganan matan ba saboda zahirin abin da ya faɗa ta da sa mata yi ya ka ce kana da bawon da za ka yanta ƙalala sai ce a inda bawa ne babu kala sai ce hal tasafi'u an ta soma shaharaini mutatabi'aini to za ka yin azumin wata biyu jere da juna kala la ya ce ina kwana talatin ma bai gama kammala ba a nemo wata biyu jere da juna hawa faƙala sai annabi ce hal ta ji da ita ama sittini miskinan to za ka iya ci da miskinai sittin kala la ya ce a'a kala sai ce fama kafan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi sai zauna ya shiru jin haka bainama na hannu ala zalika abu huraira ya ce muna zaune cikin wannan hali utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi araqin fiha tamrun ya ka zo ma annabi da buhu guda ko kwando guda haka cike da dabino wal ya ce miktalun buhu irin solan nan ƙalat ya ce aina sa'il ina mai laluran tambayin nan da ya zo ƙala ana sai annabi ce sai mutum ya ce annabi gane nan ƙala sai annabi ya ce khuz haza fatasaddaq bihi ɗauki wannan ka je ka ka kafaran da shi faƙalar rajulu sai mutumin ya ce a'a ala afkar minni ya rasulallah zan nemo wanda suka fi talauci ne in ba su <laughs> to ya babu ni ne a ƙauyenmu na fi kowa talauci daga kaina sai dai a dokar ba zan yi sadaka a kawon da suka fi talauci ne fa wallahi ma bai na labata ha wallahi ina waka rantsuwa da allah annabi gaga labi bayan labi na garinmu yuril harrate ne garinsu na tsakankanin dutse ne duwatsu ne ce wallahi wannan ƙauyen namu kagab babu ahalu baitin afkaru min ahali baiti wanda suke da talauci da rashi kamar iyalan gidana hikan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai nabi dariya hatta badat anyabuhu har sai da haƙoran tauna na annabi suka bayyana sun maƙala at'imhu ahalaka ya da iyalanka akwai abubuwa da za a ɗauka a cikin nan da yawa don mutumin da ya zo da lalura inda yake sa ran akwai rufin asiri sannan kuma laluran shi za ta biya to bai halatta ya shuru ya bayyana gaskiyan abin da ke tare da shi ba domin ga wannan mutumin yayi bai faɗi ma kowa ba sai wajen annabi in ji ɗaya na biyu duk abin da mutum ya san ba zai iya ba ba cikin son zuciya ba kuma to ya fito ya bayyana yadda ba zai iya wannan abin ba karara domin layu na nafsan illa wasaha na uku mutumin nan da aka ɗauki dabino aka bashi ya da bukatan wannan dabinan bai sa munafinci ba nan take ya nuna cewa wannan gidan shi ya kamata a jiya ci wannan abu duk da shi mai laifi ne da yawan mutane suna sa ma kansu matsala kina bukatan abu kuma abin da washe ce ana so ana kaiwa kasuwa wannan yana daga abin da ke sa mutane cikin matsaloli yake bayyana ƙaryansu kun tuna a cikin hadisi sanda aisha ta tare ai annabi ya zo da nono ko ya dauka ya sha sai miƙa wa matan da suka rako aisha sai kowace sai ta kami sai ta ke karɓa na bishe ku karɓa mana ƙarshe suka ansa nan da nan sai ga ƙoƙo ya dawo babu komi na bishe kaji ku za su haɗa ƙarya da yunwa ana zo ana kaiwa kasuwa duk abin da kike so ki fito fili ki faɗa duk wani nuku-nuku da ƙumbiya-ƙumbiya ko ba zai ke ba ba zai fi ba a haka wannan hadisi ya karantar da mu wannan kuma ya kamata mutane zama haka shi yasa bahaushe yake cewa maganin ciki ba magana ba ce da abin da ke kulla a ran ko zai ta damun ki ne a banza wanda ya dace a inda ya kamata sai ke faɗa shi yasa ya ce ki fito fili ki faɗa mana ƙarara an gano wannan da kyau ku yanzu wannan duk wani abin da ke damun shi ya faɗa duka a cikamakin hadisin aka ce da ya ɗauki wannan buhun sai nabi ce to ya je ƙauyensu a ƙara ba shi wani buhun ya haɗa sai ya abin nan kafaran da shi shi ne sai gaya ma annabi ai duk garin ma ba wanda ya kai ne cancantin ya ci wannan mun gane ka ce to shi ke je ka ci a gidanka to da ya je sai da ya tsaya a dandalin garin ya ihu tukuna duk garin suka taru ya ce na tambayi malaman garin nan fatawansu ba sauki na tafi wajen annabi ga sauki ya samu ya ce kuma zakan kuma na fidda kai da kuka tara a haɗo ma buhu guda kuma gida na zan kai inci haka ce mutum ne mai barkwanci don sanda annabi ya ce ka yanta wuya ya ce to in dai ban da wannan dai ban da wani ka ci da miskine su ya ce a garin nan gida ma na je da ƙarni ce ne ko ga ikon Allah bai iya ce ba ma ko matan shi ba ta yaji kun ji salaf ko kuma in ban da shi da ya zo ya faɗa ba wanda ya ji labari amma ke kuwa lattin kawo maki kudin cefa ne za a yi sau da ke yar bid'a ce yar al'ada ce yar son zuciya ce sai kowa ya san halin da yake ciki babu alheri tare da ki ba ki daga cikin matan muminai da annabi ya ce tana mai rufa ma mijinta asiri don siffan matan aljanna kenan in kina da wannan siffan to kina da alaman wacce in kin mutu aljanna za ki kaga da wata ku san wannan kar ku bata ma kanku lokaci a iska Allah ba zai fasa tsarin shi ba sai da ku ku bata nawa ku fasa nawa da aka ce kuma ga abinci ita gidan shi za a ci kaga ya je da laifi ya da da me ya da da alheri wannan ya nuna cewa da yau za a samu wani malami da ya kai ya komo ya zama jagora mu ji ta hidi haka ya faru wani ya zo da irin wannan laluran ya halatta ya wannan don ga ce je shi da miskinin su cin ya zai ce da su Hmm? ya ci da su gidan mai muka je za mu sha mai wani dattijo ya zo ce ku taimake ni saboda Allah sai muka ba shi biyu kawai sai cikin sauri ya tafi to yana tare da wasu mutane nan sai suka ce ah, baba baka dawo mana yace ina zan ce kai gida tun safi ba abin da aka ci a gidan nan sai na bada wannan an yi wani abu sannan in Shi ne ɗaya daga ciki ya ce mutumin nan yau ya fara baran nan dan ga ka ƙauyen can bai taɓa bara ba tun da yake a duniya shi na ce ma wanda muke tare da shi muje mu same shi muje me yake faruwa muka je muka ce baba an baka ɗari biyu ka ce ce ai sai na kai kuɗin na in ba kuna da magana da ni sannan in yi na shi Allah sai mun ga ƙwal'uwar daka wajara muna ganin shi ya shiga gidan ya fi jim ya dawo yanzu ya ce ne na ya kwanta muka ce me faru ya ce ya bara ba sana'a na bace ba sana'a na bace ya ce amma gona ta da ne noma da 'ya'yana ya ci daren jiya aka je aka sace komi na gonar ya ce saboda wulaƙanci karamar ma aka samu shi wuta ya ce kaga gajin gona ga ta can ce gona ta ce muka je muka gona babba ya ce wallahi 'ya'yana ƙanana ne suke taimaka min noman nan sai kuma aikin gayya da mutanen gari suke zuwa su yi saboda tsofana ta ce amma wallahi a garin nan jiya da abin nan ya faru ba wanda ya taimake ni ko da da mudu guda na dawa ko jeru. ta ce ni tsoho ne mata ta tsohuwa ce ɗan 'ya'yana kenan ƙwaya biyu suna kallo sun san amman wannan abin su kyale ya ce ba yaran ne damuwa na ba don za su je gidan makota ta ce ni da matata ta manyanta ba abin da ta ɗaya gano shi ne ce a to haka noma buhu nawa ishe ka a shekara ya ce buhu shida yake noma ya ishe shi ya ce kuma yana noman rani yana samun dan abin da zai samu kuma kana da inda kake yaji ya ce yana da shi shi ne wanda muke tare da shi ya je sai mashi buhun makara goma sha biyu ya sai mashi buhun shinkafa biyar ya ba shi naira dubu ɗari an gane kuma ya kallafa min wani aiki cewa in kiyaye watan duk in ya zagaye mashi alkawarin zai ƙara mai wannan hidimar har tseren da tsohon ya rasu kuma zai ci gaba har tseren da tsohon ita mata rasu ya ce har abada zai wannan sai da muka yi awa hudu a garin sai da ya tabbatar da an sai kayan an shigar gida mugunta ne fa kawai fa Allahi mugunta ne mun yi dariya a gidan nan ba ɗan ƙaramin dariya ba wallahi ba dan yana da irin kujerar nan irin na mahaifi na kafin yare sai yana da irin ta wanda ake hada ta ga an hada ta haka an kwanta sanda aka kawo abincin nan ana shigarwa aka ce an bashi kaza kuma ya san kuɗi na lura ya taɓa yin kuɗi da abu aka abin da mun gaba za mu tafi ya ɗauko kujerar nan ya hakinci ya ce matan da wata zauna a nan wajen yanzu ya zama mai arziki ce ke zauna a nan nan za ki rika zama duk kullum ina da niko zan zauna a sama Allah maɗauki sarki islamu da shi kunga irin wannan alheri ne wallahi yadda ya zo ya barin kana ganin shi kai kasan ba aikin shi don ma bai ma iya ba bai ma iya yi ba kuma abinda ke damun shi kuji ya fito fili ya fada haka yake in kina da damuwa ko kake ɓoye abin da kike so in za a iya maki a yi in ba za a iya ba kike yi haƙuri ta ki shawara in ba ki da shawara ba za ki nadama kun fahimci wannan da ke ko Allah shi taimake mu an abi hurairata qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afara fi ramadana wani mutum ne yazo jan annabi wanda ya ɓata azumin shi da rana tsaka a watan ramadan sai ce bi hadal hadis ya koro wannan hadisin qala sai ce fa'utiya bi araqin ta tamr sai aka zo da buhu guda cike da dabino kadar hamsata ashara sa'an wanda ya kai sa'i a ki ce goma sha biyar wa ƙala fihi kulhu anta wa ahalu baitika sai bai ce ka je ka ci da kai da iyalan gidanka wa yau man sai ka yi azumin rana ɗaya saboda wancan da ka bata wa laha kai ta isa gibari tun ji ƙari ke shi da ya faɗi uzurin shi to ya ta istighfari Allah zai yafe mashi amma ya je ci da iyalan gidan shi wannan shine irtikafu a khaffud dararain kin yin azumin cutuwa ne kin ciro ma cuta ne amma kuma kasa ci da iyali shi kanshi matsala ne kun gano wannan da kyau nawa bai sakaci da wannan yanayin Allah ya ce mu wannan hadisi ingantacce ne al'imamu abu dauda ya ruwaito shi adabu siya ladubban azumi malai ya ce yi su habbul an yi ra'i fi somihin adaban taliya an so ga wanda zai azumi ya kula da waɗannan ladubba wanda za a zayyano su al'awwal na farko daga ciki as-suhur as-suhur ana son mutumin da duk zai azumi daga cikin ladabban azumi yin sahur akwai wasu mutanen da su ba su yin sahur mun gani ɗayan biyu sabo da ba a yi da kuma yanayin halitta akwai wanda da zai kuskure yin sahur to shi kuma ranar zai shiga musiba da ba zai iya ƙara azumin nan lafiya ba zaman shi lafiya kawakar yake mun gane to su ne ba su da yawa cikin al'umma to kuma in ba su yi ba sakamakon wannan lalurar to su kuma ba a ce sun yi abin da za a ce ba su kyauta ba ba laifi kai bayani wanda kuma zai iya yin sahor to shi kuma ya yi wanda ke iya yin sahur idan lalura ta sa bai iya yin sahur din ba shi kuma ji zai kamar ya mutu mun gane dole ya samu wani abu koya yake ya yi idan kuma mutum ya sabar makan shi da cin wani abu kaza yayin sahur in bai ci wannan abu ba zai zama mai matsala za akwai mutum da shi tuwo kawai yake sahur da shi don kin gano mijinki haka ko ki tsara mai irin tuwon da yake so tuwo ne yake so a mai sabu ki sai da zaki tsara ma kanki yin tuwo sabu a shi ɗumame yake so to kullum da daddare da wuri tun da almuru sai ke tuwo da zai sandare kafin asuba ki ɗumama mashi sai ku zauna lafiya mun gane wannan idan kuma mutum ne mai shan fara ba fa sai ya ɗauko kuɗin ya ce ga kuɗin fara ba ɗan abin da kike zaluntin shi sai ki ɗan tatta <laughs> sai ke sa damuwa aje mashi mun gano wannan in ya samu ya ja sai ke ce hazihi bi za'atukum ruddat ilaikum ku gano wannan da kyau ku ga wacce ba ta yi kuma sai da ce to mai gida sai ka ba da kuɗin da za ka dama maka fura na wata guda ari za ki zo da shi mai kyau daga ran da mijinki ya amince da ke game da harkan kuɗin shi daga ranar duk abin da kika yi ko ba zai damu ba za ki gina ne akalla ki shekara ɗaya ko biyu yana ganin ki da amana mun gane ba ya baki kudin furen da yake tsammanin zai zo ya tadda kofi uku wanda zai sha ya gyaba sai zo ga kofi ɗaya da rabi ina ɗaya da rabin ya shiga kin kashe kanki in ya san haka zai gane ke muguwa ce sai da kawai girgiza kai kawai kalle ki ya ka rike san ba mijinki ya girme ki shin da ya girme ki ya fi ki wayo fa duk abin da zaki wala ya leke ki duk shirman da zaki ai bai gane wallahi yana gane sai an zo an zo na zaman hira ka ya ce oh, wancan ya tame da ni kare, ni za ta yi man kaza ta yi man kaza sai rabu da ita zan yi maganin ta lokaci na nan tafi zai iya raka ki har zuwa sanda zaki tsufa ana ana raye sai zaro duk waɗannan tsiyan da kike mashi sai kunna maki wutan tsiya ta hanyar raya suna da 'yan shekara sha hu ni za ka yi wannan cin mutunci ina da irin ta gasu na gaba na ce ta kuma sai mene wakin ce namiji mai budurwar zuciya ba ai ki fara gani ba ta ba ta ban fahimci wannan da kyau ta sake tsara waɗannan abubuwan duka kuma mace mai wayo ko idan aka ce yau ramadan ana sauran wata uku za ta san yadda za ta tsara da ta san kwanakin ne 29 ne ko talatin ta san karfin mijinta ta san yadda za ta tsara tana dan ansan dan abu daya biyu uku ta tara abin da kila kwano biyu zai iya kawo na hidimar Ramadan yayin bude baki ita da shi da kwanukan abubuwan ciye-ciye masu fa'ida kamar guda shida wanda kullum za ta yi sabo ko da zai ce be so ko da zai ce kaza ki ta yi kina kyautata mashi wannan kin yar anan ne zaki tsinta a gaba zaki lura da abin da yake so ne sai ki rika yi wani shi kuma in bai tsohar da ci da biredi ba kamar bai wani kuma abin da yake so ya tsohar da shi shine shinkafa wani kuma da za a je mai shinkafa inda ma zai sa ta a baki ko haɗewa ba zai iya yi ba akwai mutumin da in ya tashi zai yi sahur akalla sai awa ɗaya bai gama gyagijiwa ba in haka ai mana ina gaya muku mutane ne daban-daban muna huɗa da jama'a kila ma maki mijinki na cikin wannan yanayin in ba ki sani ba ko ki zama mushirmanciya in ga tashe shi a makare to har a kira sallah ma bai gama gyagijiwan da zai ci abinci ba sai ki tada shi tun da wuri di gama koran baccin da kasala har ya reni yadda zai iya cin abincin sau da wanda bai saba iya cin abinci da daddara ba kukin ajiye mai abincin fa ba zai ci ba ba kaka da san wannan wanda ba su goge a rayuwa ba za su gane wannan abin da ake yawa ba gogewa a rayuwa ke sa ki gane wannan an fahimta yanzu mafi yawancin 'yan mata da basu aure ba kamata ya waɗannan abubuwan su sa a cikin diyarinsu ta ma matsalan tana yin auren ko abin da ke gabanta shine nawa ta tara a ga shiga matsala ke yar kasuwa ce ba aure ta zoyi ba mahala ya ce an anasin anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala anasin ce annabi ya ce ta sahauru ku yi sahauru fa inna fi suhuri baraka domin akwai albarka a cikin suhur wallahi akwai albarka a cikin shi ko ba komi sai don wannan ko ki daure ki rika yin suhur ana hadisi al-imam al-bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da an-nasa'i da al-imam ibn majah suka ruwaito shi ma'ala ya ce wa ya ta haƙaƙus suhur walau bi jur ma'in suhur na tabbatuwa ko da ko daidai da tsotsan makwalwar ruwa ɗaya ne bi hadisu abdullahi bin amrin ƙala sau da hadisun abdullahi ɗan amur yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ta saharu walau bi jur ma'in ku yi sahur ko da ko da shan makwalwar ruwa ne ɗaya ƙyat wannan hadisi ingantacce na albaniya inganta shi a sahihul jami wa ta akhiruhu an so a jinkirta sahur kada ki ce za zaki sahur sanda ki kwanta bacci ki bari sai can da kiran sallah sai ke sahur ɗinki kinga za ki daɗe abincin yana da ƙarfi a jikinki an fahimci wannan an anasin an zai da bin sabitin radiyallahu an hukwa kuma barki ji za ki gane mijinki baya son yin sahur da miya iri kaza karki saki kime wannan miya akwai mai gidan da inda wajen sahur ne in ba kubewa busasshiya ba kubi sun komi to karki saki kime miyan taushe yin yadda kika inganta ta ki je ki samo kuɓewanki tun sauran wata biyu kafin ramadana kina burga ake tafi kaɗawa ana to aiki na ne ana kaɗawa kina cikin ji ta yi daɗi ki sa mashi ya ce da Allah ƙaro min nan gidan nan fa ban gane abin da kuke man kuna mun ƙorami a gidan nan fa sai ki je to kin gane wanda zaki so ki aji lokaci na yi kullum ta ki gane ruwa-ruwa yake son da koko da kauri ya fi son a mai miyanta da kifi ne koko da nama kifin ɗanyi koko busashi ta ki gano ne yadda uwa ke tattalin ɗan da ku ya girma ya mata ɗa'a haka za ki mijinki ya samu abin duniya kawo miki <laughs> in yaki wannan ku zai samu abin duniya shi ya kai banki ya rika zaro a bai shi ɗaya baya ɗaya ya da wani yaro ko wani aboki sai ya rika mai transfer na bayan an somo shi sai su zauna kawai ci su ke kuma ya rabu da ki nan ina gaya muku yanda za ku ritsa mini a hannunku <laughs> ke gano akwai mutumin da wallahi in yi tsawo da miyan taushe ranar da kyar da ke azumin lafiya ne akwai mutumin da azumin nan da ya wuce ma da shi muna magana ya ce Allah ya tsine matan shi albarka na ce uzu billahi da ce wani mita ke irin wannan annabi ya hana tsine ma komi naka albarka ya ce na gaya mata da daina man sahur da miyan taushi kuma ni ina jin mugun yunwa na daure na ce yanzu gashi kamar zan mutu ya ce a wannan ba za ta ga annaba ba gano wannan fa ƙarshe wallahi kare azumin nan yi ta ce wallahi makogoron shi inda ka san ana hura wuta haka yake shi zuciyin shi kamar za ta fashe ta ce ba zai iya ƙarasa azumin ba wallahi kuma ya ce yau shekararsu goma suna tare ya gaya mata ya fi so ɗari ta ƙiji ta ƙiji na ce ta yi kai ba ka da hikima ne in ka da hikima inda za ka yi sai ka je ka samu a raka maka miyan taushen miyan kubewanka ko miyan kukanka ko miyan waye sai ka raka zuwa don ladaninku a masallaci kana ajiyewa a masallaci duk lokacin da ce wannan sai ka ce a wani bakon da kuka yana masallaci sai ka ɗauko tuwon ka kana zuwa kofar gida ta zubar da miyan taushen ka sai ka zo masallaci ka ci da miyan kuɗi wanka shi kenan sai ka je kama da kwanan da ka ce ka amma ba kwanan ya ko gode ba ki da kan gado ne ki zan me kike yi yana nan Allah ya bude mai sai je auro wata matan ita in ya gaya mata sai ta ci mun gano wannan da kyau ko shikenan in dan duniya ne sai ce ke kyar kayan abun nan ran da wancan ta abin da baya so ko sai kwanwa samu wancan kofa ce kina miya iri kaza eh ban Ka zauna ci abin shi in kin tada ya ɗauko majinyin ke ɗaure ki da shi subhanaka allahumma bi bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum